kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 29 ga watan Satumba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan muhimmancin kai macen da ta fara naƙuda asibiti. Amina masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin kiwon lafiya akan wannan batu daga bisani kuma muna tafe da shirin kwalama. Sai ku ta zo mu ku kasance tare da shirin yau da gobe. tsunduma cikin shirin ne da garzayawa wajen wakiliyar sashen Hausa Abuja Hawa Umar inda ta tattauna da kwararren likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke babban asibitin kasa na Abuja a cikin shirin lafiya uwar jiki. Likita barka da wannan lokaci. mu dai. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan nakuda wato labor a turanci. Nakuda ana samun shi a mace mai ciki da ciki ya kosa ya kai tam tam da muke nufi shine ciki ya kai wata tara a hausance amma idan an bi kimiyya muna ce da shi 37 completed weeks to idan ciki ya kai wannan tam din nakuda zai iya tasowa abubuwa da yake tasar da lebo ba sai mun je muyi maganan shi yanzu ba wannan cikin kimiyya ne amma alamomin cewa lebo yana tasowa shine ciki zai ta daurewa ya daure ya sake tun babu ciwo in ya daure har ya fara daukar saukan ciwo ciwo ya ta karuwa daurewan ya zo nan sai buni ya sake zuwa har ya fara zuwa very frequently 30 minutes 20 minutes 55 minutes na biyu wani sayi lebo yana farowa da zubar da ruwa idan mace ciki ya kai tam ruwa ya fita to wani sayi farawan lebo kenan to amma a takamaimai da za a ce mace ta fara lebo shine idan ciki yana daurewa yana ciwo yana sakewa sai kuma bakin mahaifan yana ce canzawa da budawa da zai ba wa yaro sukuni da ke cikin ciki ya fito ta farjin mace nan ake cewa mace ta fara lebo a lokacin da mace ta fara jin wannan kamawa da sakewa me ya kamata ta yi a wannan lokacin shine ta kula da yanda frequency na kamawa da sakewa idan yana zuwa ne once in five hours ba damuwa amma ya fara zuwa once every 30 minutes sai ka ga daga 30 30 minutes ya koma 20 20 ya koma koma tantan minito ta fara neman anyan zuwa asibiti amma kafin ma ta kai wannan lebo din lebo din ana shirya mashi ne tun ciki yana nan sabon ciki ko karamin ciki bai kai bai kosa da zai fara ainihin lebo ba saboda nan lokacin ne za ka shirya muna ce da shi birth preparedness za ta shirya kayan lebo da abubuwa da ya kamata ta zo lebo da shi na jikinta da na sabon yaro da jariri da za a haifa da kuma yanda za ta zo lebo din zamin lebo in ya fara ba zai ce maka sai karfe biyu na rana zan ta fara ba zai yi ya fara a tsakar dare to ana bukata mace tun ciki bai kai wannan lokacin ba ta yi shiri yanda idan ya kama ta a cikin dare yanda za ta samu ta je asibiti in suna da mota ita mai lebo ba za ta iya tuki ba sai ta nemi direba in mai gidan baya nan a samu wanda za ta iya kira da waya in ma babu mota za ta iya yi jinga da yan taxi da ta saba da shi ko ko kuma makwabta cewa idan abu ya kama dan Allah zan kira ku ku zo ku kai ni asibiti to an fara shirin lebo kenan to idan ya kai ga kamawa nan shine za ta taida wannan kwanciyar sirri na lebo sannan ta zo dakin aihuwa akwai yiwuwar cewa mace in koda ta fara nakuda da kanta akwai wani abin da ke tilastawa sai an yi mata aiki kuma eh to akwai saboda nakuda ba za a ce an aihu ba sai an yi nakuda an haifar da yaro an haifar da placenta uwar ma kuma jikinta tana nan lafiya in ba haka ba lebo bai kare ba akwai abubuwa da dama da zai iya gocewa daga normal daga wajen kama ciki da sakewa din nan yaro in ya gaji kaga da zai iya tolerating lebo ba kila yaro ya mutu kafin lokaci kai da zai fita to idan a dakin lebo ne in mun ga cewa akwai gajiyan yaro muna ce da shi fitar eh, distress to sai an yi tiyata tiyata mana gaggawa kafin a ce minti ashirin ya kamata yaro ya riga ya fito daga ciki uwar in ba aka ba zai yi a mutu a lokacin to an dauki wata ciki wata tara jab da yaro zai fito da rai saboda gajiya yaro yaro ya zo ya mutu kaga an yi babban asara shi kuma yana cikin abu da yake sa yawanci ana yi ma mutane mutum tiyata shi yasa kuma idan an zo awo ana ce in gawa mata su yi tanadin jini a ajiya saboda idan haihuwan tiyata na ya zo da gaugawa ana bukatan jini ba wai lallai dan muna so a bada jini bane amma ba kafafen gura ranar tafiya idan ya kama ana neman jini to sai ka ga ajiyan da aka yi ya zo daidai amma yawanci ma casa'in zuwa bunda ya fi haka bisa dari ana yin tiyata ba sai mun ba da jini ba sai ya cancanta na biyu idan tun ma ba kama lebo ba muka gano cewa yaro ya yi girma fiye da kugun uwar da zai bar yaro zai fita to kaga ba yanda za a yi abun da ya fi karfin rami ya shiga wannan rami sai dai in za ka lalata shi lalata shi kuma shine yaro ya mutu bai a fitar da shi gaba gaba wanda ba wanda yake so ya yi wannan yanzu to daga wannan za a yi shirya tun da wuri a yi tiyata idan uwar ita kanta ita ta gaji ta kasa tura yaro an yi dabaran da zai kara mata karfi da kuzarin tura yaro bata kai ba to sai ka ga abin da zai raba yaro da uwar shine a yi cesarean section akwai da dama indication na cesarean section amma a kimiyya mun kasa su kashi kamar uku wasu abubuwa da ya ya dangata da lafiyar uwar da saboda wannan ne za a yi tiyata suna nan su ma suna nan barkatai akwai wasu da saboda lafiyan yaro kadai ne shi ne ake so a yi tiyatan su ma suna nan da su akwai wanda ya danganta da yaro da uwa together muna ce da fitomaternal indication su ma suna nan da yawa to lokaci ba zai bar mu sadaukan su daya bisa daya bisa daya ba amma abun da zan faɗa shine idan mace ta je dakin aihuwa ko nas ne a wajen ko kuma doktoci ne za su ta bin nakudanta saye-saye a duba komai yana tafiya daidai ana gani alama abubuwa suna so su goce ta sai su sa magani yadda matakin da ya kamata su dauka su gyara shi in gyarawa lebo ya ci gaba ne za a yi in kuma gyarawa nashi shi ne a yi tiyata za a yi tanadi wannan in waje ne ba za a yi iya yin tiyata ba amma ce kananan asibitoci na gwamnati muna ce da shi primary health care ko kuma some general general hospital wajen da ko babu babban doctor da zai a tiyata zai iya yi to ana ganin alaman cewa abubuwa zai goce kuma abin da zai magance shi shine tiyata za a iya referring mace zuwa asibiti wajen da ana da kayan aiki na tiyata a yi aiki tiyata a tambake yaro a tambake uwar likita kamar wasu irin matsaloli ake iya fuskanta a lokacin da aka yi aiki da dama na daya shine matsalolin da ya sa ma za a yi aiki yana nan aiki shi kansa yana tattare da matsaloli matsalolinsa daga kan abun da ake ba mace muna ce da shi anesthesia wanda zai cire ciwo ko ta yi bacci a yi yaki bata ji ciwo ba ko kuma tana na an ba da allura an dan kashe can wajen ciki da za a yi tiyata ba za ta ji ba to magunguna nan suna da damuwansu zai iya faru ga kowane mace wajen yin allura ko kuma ba da maganin ma yana da dangardansa idan ya faru shi ma damuwa ne aikin ma shi kansa yana tattare da damuwansa domin an an bi anya an yanke ainihin wajen ciki ne har zuwa can cikin mahaifa aka sake yanke sake eh, cikin mahaifa a fidda yaro idan an yanke jikin mutum jini na zuba kaga jini zai iya zuba ya yi kima shi ma damuwa ne yaron da aka fitar da shi akwai wasu gyaran anya da idan yaro ya fitar ta farjin mace a wajen aihuwa yakan shiryawa yaro rayuwa a waje saboda squeezing through the birth canal to wannan yana zama absent a wanda aka yi yi mashi tiyata an fi da shi to yaron yana yana bukatan taimako a hannun dakitocin jarire idan an fi da shi to you know resuscitate wannan yaron zuwa rayuwar duniya to shi ma yana nan daban amma babban abu da zan faɗa nan shine wannan bai yi maganan abin da ya sa ma aka yi tiyata ba in rashin lafiya yaro ne ya yi tiyata rashin lafiya nan shi ma ya biyo shi waje sai an duba a fara maganin rashin lafiya da ya fara yi cikin ciki zuwa waje sannan a yi kokarin resuscitation har yaro ya yi lafiya sosai ya ci gaba da rayuwa a wajen mahaifan. A likitance a kuma shawarci, sau nawa ya kamata a yi wa mace aiki na haihuwa ko CS. a bisa kimiyya ba sa so nawa za a yi tiyatan aihuwa ba saboda a duniya muna da rekod na wanda sun yi tiyata na aihuwa su goma sha biyu a wasu guraren duniya to amma a yanayinmu a nigeria ko kuma kasashe masu tasowa idan mace ta yi tiyata so ɗaya biyu uku allah kuma ya bar yaran ko da guda ɗaya ɗaya ne yara uku kenan to mukan dan shawarce su su daina ɗaukan ciki saboda da tsautsayin daukan ciki ga an yi tiyata sau uku yana ninkawa ne ɗaya daga cikin tsautsayin shine ciki ana dauke da ciki bai ma kai lokacin nakuda ba ciki zai iya fashewa idan ciki ya fashe za a samu zuba jini a cikin uwar to by the time ciki ya yi rupture muna ce da shi rupture uterus ba zance rain yaro ma da cikinsa ya yi rupture ba a ran uwa ne to ya danganta daga ina rupture ya faru kafin a kai asibiti kila Allah ya sa rayin ya tafi amma in ma an kai asibiti sai ka ga lokacin za ta mutu kokwai rai kwakwai ne ga uwar to likitoci sai su kai da kawowa idan Allah ya taimake su su cutu rayin uwar amma lokacin da kyar da sara sai an cire mahaifuwan ma lokacin sai ka ga ana ta ba da jini in babban asibiti da ake da jini a ce a yayi tiyata an ba da jini wata eh, leda goma sha uku to ana samun nasara ana samun su amma wani lokaci sai ka yi wannan duka sai rai ya yi abun shi ba za a samu uwar da rai ba to kaga an rasa yaro an rasa uwar yara ma da aka haihu daga tsohon ayyukan da aka yi yara sun rasa uwansu to saboda wannan idan an yi tiyata so uku hudu muna ba da shawara da karfi cewa a daina haihuwa. kowa yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filinmu na kwalama a jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakuwa. sai saurara barka mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Yau ma muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da sweet twist wacce take ba mu shawarwari akan harkar girke-girke. Hajiya yau kin ce za mu leƙa ƙasashen waje ne domin ganin abubuwan da suke yi na biredi kuma kin ce za a yi a cikin gida. Wani biredi za mu yi kuma ya za a yi a yi shi. yau za mu yi biredin boga ne uwar gida tana bukatan fulawa tana bukatan madara tana bukatan bota tana bukatan kwai tana bukatan yis tana bukatan shuga sannan kuma idan uwar gida yana so tun tunda nata ne da na gida tana iya ɗiga mishi sinadarin kamshi wato flavor kenan to ni a kaman kullum tun da ban sani ba ko don ni ina yin biredi da yawa ba sai na yi jike-jike-jike-jike daban ba ko kuma in yi wani haɗa-haɗa daban gaba ɗaya nake zuba su a cikin mixer sai in niƙe ina tsaye kan shi zan ɗauki ruwa kamar kofi ɗaya sai in zuba ko rabin kofi zan fara da kaɗan sai in rika ƙara a hankali saboda har sai na samu abin da nake bukata saboda a duk lokacin da uwar gida za ta yi girki ta kasance mai natsuwa hmm. sannan hankalin ta waje ɗaya to za ta samu sakamako a ƙarshe mai kyau to idan uwar ta yi haka sai ta bashi ya buga kamar minti goma zuwa sha biyar idan kuma ba a jikin mixer za ta yi ba kamar yadda na faɗa a cikin roba ne da hannunta ne uwar gida ta kawo duka komai ta haɗi sai ta ɗauko ruwan ɗumi kamar kofi ɗaya yana hannunta sai ta yi ƙoƙari tana juyawa tana zubawa shi ruwan hannunta ɗaya yana cikin eh, saboda saboda yeast ke eh, ci ya samu ya dan narke ya tashi to uwar gida sai ta sa hannunta ta ɗayan hannu yana dan zuba ruwa ɗaya kuma yana motsa shi ainihin fulawan nan da kayan da ta haɗa tana motsa tana motsa idan ta ji ya kai daidai inda uwar gida ta tsaya sai ta dakatar kamar yadda muka ce muku zai kai kamar kaurin cincin amma kuma zai fi cincin laushi to sai uwar gida ta sauta cire shi daga roban ta saka shi a inda za ta yi buga kamar teburi ko kuma dutsen da ke cikin kicin ɗinta wadda ta wanke shi ta goge shi sai ta juye a kai za ta iya ɗan shafa mishi mai ko bota ko kuma ta barbaɗa mishi fulawa sai uwar gida ta juye saboda ta ji daɗin murji to uwar gida fa za ta yi ta murza hmm. murza da ake nufi idan uwar gida ta zuba a kan teburinta za ta saka hannayenta guda biyu ne tana jan ɗaya na dama yana zuwa sama gaba mm. wannan kuma yana ƙasa sai ta sake dawo da shi ta haɗe mm. dan saman ta haɗe shi da na ƙasa sai uwar gida ta ci gaba da sa dunduniyar hannunta eh. sai ta rika murza shi ta tafi da shi sama sai ta sake dawo da shi ta haɗe sai ta mm. sake sa dunduniyar ta murje shi haka za ta yi ta dawo da shi ta murza ta eh, dawo ake ta eh, murjin nan ne eh, eh. ta je ta dawo ta je ta dawo ta je ta dawo har ta ta yi kamar tana wasa mm. amma sai ya ce ta ɗauki minti goma zuwa sha biyar akalla dai sha biyar sai ta ɗan gutsira ta ga ta ɗan haɗa hannu biyu ta ɗan jashi ta ga zai yi kamar roba ta uwar gida sai ta murza ta murza har sai ya murzu idan ta saka yatsanta idan ta mulmula shi mm. ta haɗe idan ta saka yatsanta ta dan danna mm. za ta ga ya dawo to ya kwakwake sai uwar gida ta nemi dan robanta ta shafa mishi dan mai ko bota ta ajiye a ciki sai ta ƙara shafa mishi shi ma shi ma saman shi a kwaɗi saboda kar ya bushe saboda kar ya kama ne kin san ai tashi zai eh, kumburi zai eh, idan kuma kwanan a bushe yake mm. sannan shi ainihin kwababban fulawan a bushe ke to zai kama jikin roba ka zo cirewa ya kai ta bako amma idan da kwai mai a jikin shi da ka zo kawai za ka kama zai fito gaba ɗaya to sai uwar gida ta rufe shi da ɗan nafkin ta ajiye shi gurin ɗumi ya samu ya tasa idan uwar gida ta kwaba ta ajiye shi a gefe sai ta dawo kan nama to a gurin yin filin ɗin shi bogan kenan hmm. uwar gida tana bukatan mozzarella cheese tana buƙatar eh, cheddar cheese sannan tana bukatan ganyen latas hmm. tana bukatan tumatirinta tana bukatan albasa wasu suna son tattasai mai kala ko kore ko mai ruwan eh, wanda ba shi da yaji hmm. to uwar gida tana iya samun su su mata dan yanyanka sai kuma uwar gida na bukatan nama na ɗage tana bukatan kwai tana buƙatan albasa mai lawashi ko kuma parsley ko coriander leaves ko silar matan da duk suna da gani idan uwar gida ta zo tana bukatan gishiri sinadarin ɗanɗano da ɗan man gyaɗa kaɗan sannan tana bukatan ɗan fulawa ko bread crumbs to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo za ta kwaɓa shi ainihin naman kenan za ta saka masa albasa za ta saka ko albasa mai lawashi ko celery ganyen mm. kayan yanka mm. ko parsley ko kuma koyan dala a cikin naman ya mm. zai ba shi kala kuma zai yi kamshi cikin ɗaya fa za ta ɗauka ba wai duka da na karanto shine uwar gida za ta eh. ɗauka guda ɗaya za ta zaɓa wanda ita take ra'ayi uwar gida sai ta ɗan daddatsa ya yi ƙanana saboda kar ya fai fato fato sai uwar gida ta saka ta fasa ƙwannan ta kawo gishirinta da sinadarin ɗanɗano ta attarugu in babu attarugu akwai da kakken barkono war gida sai ta dan barbada sai ta haɗe su ta kwaɓe shi a cikin nama a cikin nama ta murje shi ta murje shi to anan idan ta ga kaman yayi dan yi ruwa to war gida sai ta dan ɗebi wannan dan biredi ko kuma eh, fulawa cokali ɗaya ta dan barbada sai ta haɗe shi ana nisan ya zama yana ya haɗe ciki akwai wata kuma in dai naman ta mai danko ne ma ba ta bukatan shi ainihin fulawa ko eh, garin biredi sai kawai ta haɗe shi ta mulmula shi da uwar gida ta ɗauki ban san irin size ɗin biredin da uwar gida ta yi ba Kamar nama ne nakakke ne ko eh eh naman ne ai in babu nakakke akwai za ta daka duk dai na uwar gida ta dai ta samu dai nakakkiyar nama to kin ga ta haɗe wannan to a lokacin nan sai uwar gida ta rufe shi ya ɗan tsumu sai ta koma kan biredin ta kuma uwar gida sai ta duba ya tashi eh ya tashi sai ta ɗauko shi sai ta yanyanka shi sa nake ce akwai sikeli ƙanana uwar gida ta yi ƙoƙari ta ga ta na mallake shi saboda wasu abubuwan gara ki bi gwajin da aka baki sai ki fi samun daidai to idan uwar gida ta zo sai ta yanka biredin ta kin ga za ta sa mishi eh, keji 85 ko 75 ko 100 daidai yadda take son girman shi da kuma yawan sa a gida sai uwar gida ta auna sai ta mulmula shi uwar gida ta zo mulmula inda ya zo ta sa a hanta ta mulmula kamar kwallo kwallo eh za ta ga baki mm. ta karkashin inda ta yi eh. to ta yi kokari ta sa yatsanta yatsanta biyu ta matsi a batar da shi ne a batar da shi ta matse sannan tana dan bubbuga shi haka a eh. hannunta sosai sai ta nemi parchment paper kenan paper gashi ta dora mm. akan tiranta ta dora biredin ta ta dan shafa mishi yar bota ko kuma ta barbada mishi idan kuma a gargajiyance za ta yi kuma ta samu shi wannan tukunya kamar da kuma kwanan gashi din nan shi ma a shafe shi da shi ga mai sai ta barbada mishi fulawa saboda kare kamu sai ta dora biredin ta akai sai ta sai ta gasa kin ga wancan an gama to amma kafin uwar gida ta saka shi ta gasa akwai wani lokuta da zaki ga biredin boga yana da dan riɗi a kai to haka yawa uwar ya ta dauki bota ne sai ta dan shafa a kai ko kwai idan ta shafa a kan shi ainihin danyen fulawan da ta riga ta mulmula za ta gasa eh. sai ta ɗebi riɗin ta wankakke gyararre sai ta barbaɗa tun ba a kai shi wuta eh, ko kuma habbatu sau da baki-baki mm. za ki gan shi ma ana barbaɗa mm. ko ta barbaɗa su duka haka ko ta farfada a kai daban-daban ɗaya ɗaya wanda wanda zai ya sau da ne ko mai riɗi sai uwar gida sai ta gasa to kin ga idan uwar gida ta saka shi a cikin wurin gashi sai ta dawo wurin nama kuma sai uwar gida ta ɗibi cikin hannunta ko kuma cikin ludayi eh. ta ke amfani da ludayi na shan kunu eh. ko kuma na wanda mu caterers muke raba abinci da shi na mm. roban nan mm. wanda uwar gida take da shi idan ba ta da shi kuma uwar gida ta wanke hannunta ta gutsari ta. ta dan sa mai a tafukan hannun mm. sai ta mulmula sai ta ajiye naman da ta ta dauki cokali daya ta yanka ta aje ta yanka ta aje ta yanka sai ta ka guda nawa ya rage zai rage kadan sai kaɗan kakkara ma sauran kaga ka gama mm. to a lokacin sai ta dan shafa mai ta fara mulmula a hannunta idan ta mulmule shi duka ta jera shi a tire sai ta aje to uwar gida idan ta zo sai ta saka um, tukunyanta wanda ake gashi wanda baya kamawa idan ta dora wuta ta dan safa mishi mai ko kuma man bota a kai sai ta bar shi ya ɗanyi zafi sai uwar gida ta ɗauko wannan mulmulallen nama sai ta ɗaɗɗora to a wannan lokacin muna ɗaukan kofi na tangaran mai ɗan nauyi ko kisa ruwa a ciki sai ki dora kan naman shi wani mulmulallen nama? Mm. to sai ki kin ga ba dukan bane muke da kayan aiki haka wannan ina bayani ne ga wanda bai da kayan aiki mm. amma ga mai kayan aiki ya sani akwai shi ainihin karfe da ake dorawa nama. namu da zai matse sai baje shi sai matse shi eh ya mai da shi daidai cycle ɗin bogan haka ne ma kuma ainihin mulmulalle mm, ne zai mai da jikinsa kamar yadda kasan kofin yake yau sai kofin kamar yanzu ina ba da shawara sai a dauki kofin tangaran mm. a saka mai ruwa mm. ko kankara sai uwar gida sai ta kora akan nama a takitin da dama dan ya ci sai matse mata shi to kafin ya nuna har ya kai ya taɓa ta ya riga ya rike. jikin shi idan kuma tana da tukunyan gashi kin gashi ma aiwata za ta sa ta sa gawayi ta dodora to mm. eh, yanda za ta yi dai ya faɗi mm. idan kuma uwar gida tana da shi ainihin karfin dora na yin boga falin layin hamsi ta dora kawai wannan na ba da shawara ne ga wanda ba shi da ko yana tan ko kuma idan baka kana iya sa a hannunka kaman ka matse shi mm. ya yi faɗin sai ka sa ajiye suka jera suka fara gasi shi ma duk ana mai to a wurin gashin ana barba da mai eh to bakin barbada a jikin shi ainihin kawai dan kadan dan kawai shafawa zaki eh. ai a jikin nama akwai ruwa akwai kuma kit sannan kuma kai ki manta ila gurin kwabin nan kin dan diga mishi dan man da na ce aka dan diga ai saboda ya dan haɗe kai to sai ki dora zaki gani da kanshi ma kitsa kitsan jikin shi ma ya ishe shi zai zai gasu to idan uwar gida ta gasa za ta ta danna za ta ji yayi tauri to ya fara sai uwar gida ta juya a gefen shi ma ta mm. gasa shi idan har suka gasu sai uwar gida ta cire wani lokaci zai ko zai rika mata kauri bai gasu ba to ta sa wuta da yawa ne sai uwar gida ta rage wuta tana iya ɗaukan ruwa ta ɗan sa a gefen tukunya mm. sai ta rufe tukunya kin gane akwai shi yawancin yanzu uh, um, frying pan tsinmu suna da murafi wani lokaci kuma abin gashin ma mai biyun nan ne mm. Sai kawai ki kife shi ya dan ki bashi lokacin shi mm. nuna amma ki rage wuta idan ya yi uwar gida ta dan dana haka za ta ji ya yi tauri to ya nuna sai uwar gida ta cire shi sannan kuma sai ta zo ta dauki ta duba biredin ta idan ya ta fitar da shi ya dan sha iska saboda ta samu sauki wurin yanka mm. to idan ya sha iska uwar gida ta yanka shi wannan frying pan ko kuma abin gashi da ta gasa nama sai ta kikkifa biredin ta akai idan ta kikkifa ta dan bashi effect din gashi sai ya dan gasu shi ma cikin mm, mm. to idan wannan yayi sai shi ma ta fito ta aji to a wannan lokaci idan uwar gida ta zo jera shi tana bukatan ketchup tana bukatan mayonnaise sai uwar gida ta ɗebe su ta haɗa su a cikin roba ta kaɗa su gaba ɗaya idan uwar gida na so tana iya barbada mishi dan barkono ko dan gishiri dan bai fito da ya dan dan sai uwar gida ta aje shi a gefe nan kuma ga latas ɗinta ta wanke ta babbare shi ba wai yanka shi za a yi ba ta faɗi faɗin shi ake so shi ma ta aji sannan ga cheddar cheese ɗinta ga kuma mozzarella shi ma ta yanka shi ma cheddar cheese akwai wanda yake fitowa ɗaɗɗai ɗaɗɗai a cikin leda ana sayar da shi sai ta ɓare ta aji to a wannan lokacin ne uwar gida za ta ɗauki shi mozzarella da cheddar cheese sai ta ɗoɗɗora akan shi ainihin nama sai ta dan kai shi tukunya ta dan yayyafa ruwa a tukunya sai ta rufe shi ta bashi ta bashi saboda ya samu ya dan narki sai ta dauki shi ma shada ce tsan sai ta saka sai ta mayar kan tukunya mm. sai ta dan yayyafa ruwa ta gefen tukunya sai ta dan rufe shi tururin shi da din yayi din sai sa shi ainihin cheese tsan sai su dan narki ba wai su narki gaba daya ba eh zubi ba ta dai narki eh, a kan jiki mm. sai ta fito da shi ta aji haka dayan ma ko mutane nawa za ta yi wa duk ta sa musu cheese ta nar to idan uwar gida ta zo assembly sai ta ɗauki shi ainihin biredin boga guda ɗaya Finga da murfin shi kenan sai ta buɗe sai ta ɗauki mayonnaise sai ta shafa a kai mm. na farko mm. sai ta ɗora bangare ɗaya na biredin mm. sai ta ɗauko latas ɗinta da ta wanke ta abu sai ta shimfiɗa sai ta ɗauko nama mai cheese ɗin farko sai ta ɗaura Sai gane idan ta ɗaura sai ta ɗauko yankakkiyar tumatirinta da ta yanka a tsaye eh. sai ta ɗora guda biyu ko uku sai ta ɗauko albasa sai shi ma ta jera shi ma da ta mishi dama dai yankan zo bai ta eh. musu inda bukatan shi ainihin tsoron ta sai shi ma kin ga a lokacin za ka saka sai ta saka shi idan ka saka shi to wani ya ishe shi kenan mm. sai uwar gida ta ɗauko shi ɗayan murfin shi ma ta shafa mishi wannan bama eh wannan nan ne ake sai uwar gida ta ɗauko murfi sai ta rufe sai ta saka shi ɗayan ɓangaren biredi mm. bayan ta shafa mishi nashi baman da ketchup sai ta rufe shi idan da buƙatan gashi za ta gashi bayan tsiri mm. idan da bukatan tsinken nan dai na tsiri mm. to sai a soka shi a sabu saboda ya rike mata shi gaba ɗaya zama gaba ɗaya ya eh, wannan ban awa ga sanan yawa sai uwar gida ta tsinkera a jikin ta da za ta kai kan tebur. Eh. a sha Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie lazar Gresham. Da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka yau ta cancanci. zama yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su